sake saura da ku a daidai wannan lokaci a cikin labarinmu na sashen Hausa da za mu gabatar da su a yau Lahadi muna sha bakwai ga watan zulhaji hijira fayin halitta daga Makka zuwa Madina shekara ta da da da dari hudu arba'in biyar wanda ya yi daidai da ranar da uku ga watan Yuni miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salam shekara ta da hudu ga labarinmu na sashen Hausa kamar yadda muka same su. mu soma da sanar muku da cewa kamar yadda masu iya magana kan cewa a dare ɗaya Allah kan yi bature inda a karo na farko kasar Nijar ta girka kamfanin man fetur nata na kanta kamfanin da aka mika shi zuwa ga hannun kamfanin ƙasa na Sonidep hako da wannan man fetur take shi da kuma jigilar sa dukkanin su an rata su ne akan huyar kamfanin Sonidep da a hali yanzu 'yan ƙasa za su mori wato wannan man fetur. da idan wato sonitep na so ba ta bukatar sayan man fetur daga kamfani masu zaman kansu irin su sorazi da kuma cnpc wannan wani kokari ne da shugaban kasa kuma shugaban majalisar keton sa cnsp brigadier janar chani abdulrahman ya yi na ganin cewa an bayar da wannan rijiya domin wato wannan kamfanin ya hako da man fetur zuwa ga wannan kamfanin sonidep domin ya sayar da shi kamar yadda yake so akan haka ne a yau ina a hukumance firaminista ali muhammad lamin zain tare da wata muhimmiyar tawagar da ke dafa masa baya suka kasance a birnin ingurti da ke cikin yankin jihar difa domin kadamar da wannan kamfanin a hukumance firaminista ali muhammad lamin zain na tare da wata muhimmiyar tawagar da ke dafa masa baya irin gwamnan jihar agadez da kuma na jihar difa janar janar su sun halarci wannan kayataken taro tare da daraktan kamfanin sony dep wato kanal ali sebo hassan da magabata na galgajiya da ma na bariki abokin aikinmu na sashen faransanci lawali mai nasara na daga cikin rakiyar firaminista ya jo mana karin bayani ta bakin firaminista ali muhammad lamini zain akan fatansa na alkhairi da kuma farin cikin gwamnatin wannan kasa akan wani aiki na alkhairi muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake mana mana irin ranakun nan da yi a cikin kasar mu يمكن ما ينضر الضمير كي الضمير شركه ما قرار كان شركه درني كان درني شيء لازم اما الارض لازم اما الارض اما الارض

dama ai yaro daga rarrahe yake fara ko wata rana ya tashi ya tsaye wata rana sai ku ja shi ya ruga da euh, wannan lokacin ne ne to ko su ma daga nasu wasu al'umma na garin ungurti musamman ma na yankin jihar difa farin ciki da raha ba sa misaltuwa a gare su inda suka bayyana godiyarsu zuwa ga allah madaukakin sarki akan wannan kokari da gwamnatin shugaban kasa ta wato majalisar keton sasiyan spain ta yi na ganin cewa an kaddamar da wannan kamfani domin samar da man fetur kuma sayar da shi a cikin farashi mai rahusa zuwa ga al'umma na wannan kasa ta mu ta wanda suka bayyana cewa bisa ga duka alamu zaman kashe wando na matasa na da niyyar karewa a wannan kasa ta ta Nijar ga abin da suke cewa. Yau CNSP ya ba su Sony Dep Societe Nigerian don wannan aikin da za a yi a cikin kasan Ngurti, Departement Ngurti, Region Kindifa. Mu ji daɗi kwarai wannan aikin don za a sa yara samari za su samu aiki da yawa za su samu aiki kuma za a yi ayyuka na kamar lansima na lekol kin lekol da likita da hanyoyi duka wannan muka so kuma abu guda da na muke ban da hausa don muna, muna, muna fata son zai yi mana don rafineri a cikin region kin difa don euh, shi ma wannan abin da muka so ba gata mu ne muna gode ma sosai sai nispe. na fari gaskiya muna farin ciki wannan haɗin da aka yi ga shugabanninmu antette general abdurrahman chani da ekipkin har da premier minister da ekipkin wanda suka tashi tun daga can har suka zo nan wajen suka yi ubartir muna godiya gare su kuma muna godiya akan sun ba mu daraja har aka kira mu muka gani da idonmu abin da aka yi a gabanmu muna farin ciki wannan abun gaskiya Eh, sai dai abin da zan kara petrol kin da aka yi shi nan wajen jihar ungurti ba yau bane aka yi shi ya jima sevre duka Nijar in ta samu mu duka mun samu amma mu a particular na wajen ungurti wannan tun da aka yi wannan societe petrolier wannan kun san mu elevage kin shine activity principal kin namu babu babu mai yin eh, noma babu mai yin commerce kawai elevage ne mutane elevage ne suke yi tun da aka yi kirkiyasun kin wannan society elevage kin sarikul mutane wanda zaka gani da yake da dabba ɗari yau zaka gan shi yana da ashirin wanda yake da yana da ashirin yau a filater ba su da komi gaskiya gaskiya muna kira ga shugabannin mu gaskiya a mai da hankali wajen recruitment na jen ko ma simple ouvrier ne kuma a yi sedentarizan elevage king ya kamata to Allah shi kyauta da fatan Allah zai sa a more da wannan arziki na wannan ƙasa ta mu ta Nijar har yanzu dai muna jihar difa inda daga nasu waje ga gamayyar kungiyoyi na fararen hula suka gudanar da wani babban taro na gangami wannan kuma domin kaddamar da wani sabon shiri na wayar da kan al'umma akan son wannan kasa ta mu ta Nijar. wayannan kungiyoyi na fararen hula da suka bi takwarorinsu na nan babban birnin yamai a wannan sabon yanayi na wayar da ka al'umma kan wato kishin wannan kasa ta mu ta zaman taron su ya samu halartar gwamnan jihar difa janar birgediya ibrahima bagdoma. a jawabin gwamna gaban mahalarta wannan taron ya bayyana musu alfanun wannan shiri tare da bayyana musu dukkanin irin matakan da ya kamata su ɗauka na ganin cewa an yi gwagwarmaya tare aboki aikin mu na jihar difa abdulrahman bukari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto ita dai wannan babban haduwar da haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar fula ya tsara a ranar jiya shine da na yi wa jama'a tuni kan irin gudunmuwar da ya kamata su ci gaba da kawo ma magabatan cnsp a cikin wannan kokowar ta neman 'yancin kan ƙasar mu kungiyoyin da suka tsara wannan zaman taro kuma su ne da clp mnsp niger uni da kwasna makasudin wannan taron sel niger kwanto mene ma'anan sel niger kwanto abu ne wanda ya kunci zancen kasa duk wanda yake zancen kasa yau kenan rana ne wanda aka kebe national ne da regional ba ne kenan duk dan kasa yana da dama ya fito wannan ranar ya gwada ma wannan kasan shi kadai ne gare mu ban mu da wata kasa wannan shine mallakin mu wanda yake waje ma inda Nijar ne nan ne bai da wani guri kenan mu ma kanmu kyakkyawan fata mu ma kasan mu addu'a duk wani barangana da muka gani watannin baya da suka shude mu muka ce Allah shugabanninmu da mu suka ce Allah kullum alheri ne muke gani kina wannan kuma ba komai ba ne shugabanninmu da allah ya kawo da malaminmu ba su da wani abu sai dai kishin kasa sai bisan talaka kina wannan kullum allah zai ba su sa'a mu talakokin mu ci gaba da yi musu addu'a burinmu ba da bata lokaci ba ne allah zai biya mana bukata mu tashi mu tsaya mu duka mu ceci niger mu ceci niger mu ceci ɗiyanmu mu sa ma ɗiyanmu son ƙasa a jikinsu mu haɗa kai mu ba da kai saboda ma'ikanta mu su samu su yi aiki gwamnan jihar difa da ya halarci wannan zama ya yi amfani da kalmomi kamar haka na muku matuƙar godiya da sunan general de brigade abdurrahman chani shugaban ƙasa shugaban gwamnatin cnsp da sunan gwamnati da sunan mu gwamnonin jiha muna muku godiya da wannan goyon baya da kuka kawo ma gwamnatin cnsp muna fatan wannan goyon baya zai ci gaba lalle nijar tana da makiya a yau saboda neman haƙƙinta kawai neman 'yancinta ya janyo mata makiya allah da ya halice mu ya ba mu makami wanda fa babu kamar shi shine du'a alƙunut mun gode ma sarakan gargajiya tunda ba yau ba jiya ba har kullum suna tara al'umma suna tara malamai, ana yin adadi wanda duk masana suka kwatanta musu ba su kasa ba suna sawa a yi don allah ya kare ƙasar nijar allah ya shiga tsakaninmu da makiya na ciki da na washe muna gode ma malaman su kansu da suke wannan kokari muna gode ma 'yan ƙasa tunda su da kansu ko mutum ɗaya ko eh, eh, a cikin taro sukan taru sukan yi ko bayan kowace sallah kowa yake yi addu'a daidai gwargwado allah saka muku da alheri muna fatan za ku ci gaba saboda allah da ya halicce mu shi ya ce mu ci gaba da roƙon shi kuma insha Allah zai biya mana bukatu wannan kokowa ba ta sai na sife bace su kadai ta jama'an Nijar ce duka kenan sai mun tashi tsaye mun kare mu tukwana zai tabbata a hannunmu gwamnan jihar difa general da brigad muhammadu ibrahim bagadoma a ƙarshe dai ya yi kira na musamman zuwa ga al'ummar lardun difa domin ganin da sun zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wannan kuma domin samu da ci gaban kasar mu cikin mutumci da kuma kiyaye amfanin juna. idan mun je a jihar doso inda daga nasu waje kwamiti nan da aka kafa na wanzar da zama lahiya a cikin wato jihar ta doso na ci gaba da gudanar da gadi daga wannan garin zuwa wancan garin na wato tattaunawa da al'umma iri daban-daban musamman ma domin bulo da dabarun magance matsalar ta'addanci da kuma haɗa kan al'umma na ganin cewa an gudanar da wato ingantaccen zaman lahiya a wannan jihar ta doso an gudanar da wannan rangadin ne karkashin jagorancin shugabar wato da'irar doso madam umma tambari abokan aikin mu na jihar doso musamman ma harisu garba da kuma abdurrashid zakai su aiko mana karin bayani a cikin wannan rahoto wannan zagayen kwamitin tsaron gundumar doso na yin shi ne don jan hankalin al'umma da kuma isar musu da safifiyar gaisuwa da zugawa ta magabatan kasar ta nijar a sahu na shugaban kasa shugaba na majalisa mai kula da tabbatar da iyoci da kuma kwanci hankali a nan kasar ta nijar general brigadier abdurrahman chani e dukkanin inda sun kai kuma suna isar da safifiyar gaisuwa ta mambobin gwamnati a sahu na harko Firaminista Ali Muhammad Lamin cikin dai bayanan nata lalle kanto mata gundumar doso madam umma tambari ta yi bayani dalla-dalla bisa dalilan wannan zagayen nasu wagga tahiya dai tahiya ce wadda ta kunshi zaman lahiya zaman lahiya a cikin ƙasa shine zancen ne ya kawo mu mun zo mu muku jan hankali bisa kan harakoki da suke faruwa na zamantakewa a cikin karkara kuma da irin abubuwan da muke gani suna shigo mumu suna tada mu hankali cikin ƙasa kenan wagga tahiya da muka yi mun zo ne mu waye muku kai bisa irin wannan abubuwan da yanda za a yi dan abu in ya shigo cikin ƙasa in ya shigo cikin jiha ku yanda za ku yi ku sanar da na gaba gare ku wanda har abin ya kawo gare mu musamman ma matakan da za a rika ɗoka don a kiyaye lahiyar al'umma zagayen da sun kai a cikin yankunan gwale garan kedai da kuma nan tidirka gari wanda ke da nisan kilomita bakwai da birnin na doso dukkanin inda sun kaje sun samu kyakkyawan tarbo daga hannun al'umma sannan magabata na jami'an tsaro da ma magabata na ma'aikaci ne masu kula da ayyuka musamman ma wanda sun ka shahi yanayi na karkara kowane bisa bangaren aikin nashi yana bayani dalla-dalla bisa gudunmuwa da al'umma za su iya eh, kawowa bangaren aikin nashi da kuma gudunmuwa wadda ta shahi karfafa damkon zumunci da kuma eh, ta shahi yaƙi da sarandi na miyagun ƙwayoyi da ma na man fetur wanda ake yi da kuma ba da haɗin kai da jami'an tsaro wanda suke fama dare da rana don kare al'umma da kayaki a cikin dukkanin faɗin ƙasar ta Nijar gaba ɗaya. da wannan rahoto na Umar Bube da Harisu Garba da abdulrashid Zakai da muka zo karshen labaran namu na yau sai kuma gobe Litinin da yardan mai duka abokan aikin mu za su zo dauke da su bi labarai fula amma a hali yanzu a madadin dukkanin ilahir abokan aiki waɗanda suka dafa muka gabatar muku da wannan shirin musamman ma ni da na shirya na gabatar Abdulrahman Malam da Sha'ibu bala da bagi nake fatan Allah mai kwami komi ya sake salam da alherinsa daga nan Tele Sahel assalamu alaikum thank you